أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آت الإضافة كقالون أدلي ديني سكن وإخوتي ورب افتح حصلا واسكن الباب حملا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولن يتي يا آت الإضافة يا آت الإضافة يتي يا المتكلم an gane wata ke hada da takan zo tare da suna takan zo tare da fi'ili takan zo tare da harafi takan zo kitabi kaga ta zama a cikin idafa an gane ko idan ta zo tare da isim nan ne kawai take ya atil idafa idan ta zo tare da fi'ili tana bi mahallin nasbin maf'ulin bihi kuka ce garaba ni wannan yadin ta zama ya'ul maf'ul ita ce maf'ul haka nan ta zo tare da harafi takan zo tare da harafi idan ta zo tare da harfin nasbin to hiya fi mahallin nasbin kamar inni daga yawon ta zo tare da inna kuma yadin ita ce ismu inna mansu fi mahalli nasb haka na idan ta zo tare da harfin jar to ta zo fi mahalli jarre. an gane ko kamar biya eh, an gane da irin sa anni an gane minniya an gane su to da ya ce ya ta idafa sun mata wannan ne eh, mai galibi idafan tana zuwa ne bangare ɗaya idan ta zo tare da isim sai aka gallaba tare da fi'il da tare da harf aka gallaba sai aka bata ya atal ya yace ka kalu na ud bayanin ta da cewa walaysat kalamil fi’ili ya idafatin walakinnaha wal mahiya min nafs al usul fa tushkila walakinnaha kal ya wal kafi kullu ma tadihi yura lil ha wal kafi man khala za a samu shi a can hirzul amani hakanan adadin ta fa mi mi'atin ya'in wa ashrin munifatin wa sintain kulful qawmi ahkihi mujmila yana can da kashe-kashenta an gane ko fatisuna ma hamzin bi fatin wa ha sama fatuwa wa sintani ma khamsina ma kasri hamzatin bi fati li hukmi wa ashrun bi dammil hamzi ashrun bi hawa amshrun wa ashrun li hamzi bi dammi mushkala shi ma an gane sannan wa fil lamil ta'rifi arba wa ashrin wa sab'un bi hamzin fa wa sab'un bi hamzil fardi wa sab'un bi hamzil wasli farda haka nan wa ma ghairi hamzin fi 30 kulfuhum duk wannan za a samu sa a can shadibiya nan ya ce ka ƙalo na ud ka na ud ud shi ne ramzin abu ja'afar da aka abu ja'afar duk ya atil idafan shi na misali ƙaluna kan gane mm. inda ƙalun yake yin fataha yana yin fataha inda ƙalun yake iska ne yana yin iska ne shi ne ka ƙalo na ud mm. sai a waɗannan wuraren lidini sakin an gane ko lidini sakin yana sakkanasa a can mai ce maka walidini an hadin bi khulfin lahul hula me yake nufi da lahul hula kaga lahu hisham alhula abu a alhula a na fi uke walidini an hadin mhm. an an ba hafsu ba hafsu to hadin bazzi mhm. lahu lahu hisham alhula alhula takmilatul bait a a fi ne an gane ko eh. walidini mene walidina an hada min alhuladin ramzi ne na nafi'u na nafi'u ba kamar takmilatul bait ramzi ne na nafi'u don haka nafi'u yana fata an gane ko hmm. inda yake cewa lakum dinukum waliya din ya nafi'u yana in fataha da haka idan yace nafi ya kunshi wa da qalun da warsh to kaga sai ya nuna maka bandalidi ne nan shi Abu Ja'far bai bi qalun ba shine mahallin shahid ka gane saboda nafi'u yana yin fataha shi ko abu ja'far sakin shine lidini Sakin, hmm. an gane ko lidini yana masa taskini idan ya masa taskini ya saba ma ya saba ma qalun shine mahallin shahid saboda ya riga ya ce maka ka qalun ud da haka inda ya saba ma qalun su zai ambata hmm. sai ya ce wa ikhwati wa rabbifta su biyin nan su biyu ikhwati wa rabbifta su kuma kai masa fataha an gane ko idan ka musu fataha su kuma zai zama ya muwafaka da warshi hmm. saboda kalun baya fataha al-ikhwati yace fi ikhwati warshi hmm. kaga warshi ke fataha to anan ya ce karka bu Abu Ja'far bai bi kalun ba ikhwati ya bu warshi hmm. wa mene wa rabbi iftah haslan hakan rabbi an gane ko inda yake cewa menene ah, Eh, menene wala irjitu ila rabbi wala irjitu ila rabbi innali innahu lal husna an gane ko kaga rabbi na gabata da wani wannan ko wasintani ma 50 ma fata amma da hamzatin fati da hukumin cewa ma ta'azzala وناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما wa وإن fi بالفتي wa في الإخوة an أن وجهك na fi rusuli رسول ka ما في الملا شيء كان sauran ba da haka dama tana daga cikin da nafi'u da abu amurke mata an gane ko ana da kyan da rafi a abu a can ya kawo a ƙarshen sura waljamu amma a kankala da da samaratin sun ma ya shura ka iyal mudafu wa ya rabbi bihin hulfu bujjila a kalun ke da wajhani a wannan gudan an gane ko rabbi to a nan wajhani da kalun yake da shi a nan ya jifa da shi ya ce shi abu ja'afar wafa yana da fata kaulan wahid shine wa rabbifta wa mene wa fi ikhwati wa rabbifta haslan eh, wa ne wa qaluna ut lidini sakin shi kadai wa ikhwati wa rabbifta haslan waskin albaba hummila hummila hummila shine ramzuma yaqub yaqub shine kasara da kasrul ba hmm. da sukunul ba dukkan ya atil idafa gaba daya shine waskin albaba hummila ina musu iskali siwa cewa inda lamin urfi sai da gurin lamin urfi an gane ko da yake cewa fil lamin tarifi arba'u ashratin wa iskanu fashin. wa ahli ya fi ula to abu ya yaqub yana fata ga wannan dan da yace maka yi yuskinul babu yana saka na babun gaba daya yace siwa inda lamil urfi sai da gurin lamu tarif an gane ko ya rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiitu an gane ko annima saniyad duru maimakon irin kira'ar hamza masani duru rabbin ladhi yuhi ya ce siwa inda lamil urfi yana yin fata illan nida sai dai nida yana komawa ga iskaninsa an gane ko ya ibadiyar zina asrafu ala anfusihim ya ibadiyar zina amanu inna sai a sune in nida guda biyu to su ko yana komawa ga waskinil babu hamdulillah an gane yawofin ni nidahi man sha'a kaga cin yana ballanta na mana tunda ya riga ce maka waskinil babu hummila ya ga magana cewa kai iskanin dukkan ya idafa sai inda lamil urfi an gane ko a cikin lamil urfin kuma ya saki istisna'in illan nida wannan guda biyu na nida to su za su koma ga sakinil babu ya ce wa gaira mahayaya min ba'di ismihi wa hazifan wala hakanan raira mahayaya ma yaya ita ma bai mata eh, wannan eh, iska ne an gane mm. illan ne da ya koma gama magana ce wa gaira mustasna ne minal iska ne waskinil babu hummila siwa inda lamil urfi illan ne da sannan kuma waskinil babu hummila gaira mahayaya banda mahayaya bai mata iska ne ina cewa mahayaya ji bil khulfi wal fathu qawwila kaga abu amurra mata fata anan yaƙub da ya ce maka waskinil babu kaga haɗi ta ta ga sai ce amma banda ita ita karka sakkana ta a fata ta yanda take muwafaqatan li asli ghaira ya min ba'adi an gane ko yana cewa ba'adi sama yi wila masu fatahar ya sumuhu ahmad ya rasulun min ya sumuhu ahmad sune sama yi wala da sama da shu'uba suke ya ko to nan shi ya riga ce maka yaƙo baskinil babu hummila sai ya ce gaira mahayaya wa gaira min ba'adis muhu? an gane ko gaira min ba'adis muhu waɗannan biyun yana nan a sai ta fata haiwa faqa a ba'amur al-basri an gane ko min ba'adi muhu ahmad sai ya ce wahdifan wila ibadiya la sumu. an gane ko shi shine ramzun ramzun wane ne namijin ruwais uh, ruwais da shi ne mai ya ruwais shi ne mai ba ya ce uh, can na suratu zuhur ya ibadi la khawfun alaikum wa la antum tahzanuna yana cewa ibadiya mene ibadiya ibadiya mene sif ibadiya sif wal hadfu an shakirin dala da haka ibadiya mai yin isbati kuma ya fataha shine shu'uba sai ce ya ibadiya la khawfun alaikum wa la khawfun alaikum al antum tahzanun su kuma hazufu an shakirin dala an shakirin dala suke cire yadin gaba daya sai su ce ya ibadi la khawfun alaikum al wa la antum tazanu sune shakirin dala ko to su kuma waɗannan sauran qurra din an fahimce su sauran qurra wanda ba kufiyuna ba kuma ba ibnu kasir ba da haka wannan kira ta kunshi kufiyuna da ibnu kasir hamza da kisa'i da ibnu kasir da hafsu an gane ko shine ce kufi na ibnu kasir kaga hamza da kisa'i da ibnu kasir da hafsu bangare guda suna cire ya'un shi kuma shuba yana isbatin ya'un da ziyadatul fataha ba sauran su ne nafi'u da ibn amir da abu amr su suka saura nafi'u ibn amir da abu amr suke isbatul ya'u sakinatan ya ibadi la khawf kaga abu amr na ciki an gane ko ya ibadi la khawfun alaikum to shine yace wahzifan wila ibadi la yasmu shi yasmu rahu shi ma yana cire ya dan ya cire ya sai kira sa zama irin kira'ar Hafsa da ibnu Kasirin da da wannan da Hamza da Kisai sai yace ibaya ibadi la khawfun alaikum shine iba wahzifan wila ibadi la yasmu wa qaumiftahan lahu kai masa fatahar qaumi na karkashin wasab'un bi hamzil wasli fardan wa fathuhum akhi inni haquhu laitani hala wa nafsi sama dhikri sama qaumi ar-ridha hamidu huda kaga waɗannan suke ar-ridha hamidu hudan ar-ridha shine shine nafi ar-ridha ah, ka dinga lura da hamzatul wasl kar ka dinga lura da ra'un da take cangawa ar-ridha nafi hamidu abu amr abu amr hudan bazzi waɗannan suke cewa ƙaumiya وقال الرسول منين يا قوم اتخذوا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن ƙaumiya an gane to shine nan yace maka waftahan lahu ka masa fatahan ƙaumiya an gane dama can Abu na yi me yasa nan yace eh, waftahan lahu an gane ko Eh, me yake cewa kaumiyar rida hamidu ma'ana shi yake yi tunda can ya riga ce wasu waskinil babu hamila to da haka nan raw shi ke yin fata shi ko ruwais yana can cikin wannan ka'idar wasu waskinil babu hamila an gane mhm. wa qul li ibadi tib fasha tib fasha tib ruwais fasha khalaf an gane to suke kulli ibadi da cewa kulli ibadi ka na shar'a kaga abu amr basri aslan ba yayi an gane ko sa yayi sannan kuma dama ne ya ce wasu ba baba hamila to amma nan sai shi banda wannan shi kulli ibadi waftahan saboda matufun ne ala qaumi iftahallahu hmm. shi kuma kulli ibadi iftahan li tibfasha kaga ruwayis da kalaf suke yin hmm. eh, kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata وله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن نداء an gane wala hushi wa kenan khalaf an ko khalaf yana da lada lami urfin nahwu rabbi ibadi lan nida an gane zaka yi masa baka yi masa baka yi masa fatha a gurin lamu tarifin rabbi dama ka san hamza na yi hamza yana yin iskani ko yau wato shi ya yin iskani walahu wala ladala mi urfin nahwu rabbi ibadi rabbi da ibadi shi yana musu fata wahazifan wala waftahan lahu kaga iftahan dinnan nan kuma da yace wala yana da abin da ke tafi ladala mi urfin shi khalaf dan haka yana da fata gurin lamu ta'rif sabanin hamza hmm. wa fil da tarifi arba wa shirafin fa ha hmm. fashi hmm. to shi ne ya saba ma hamza sai musu fata rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiitu an gane ko haka nan irin su ah, masaniyar duru ah, irin halakaniyar lahu da sauransu to duk shi ya saba ma hamza yana musu an gane ko lamu urfin nahu rabbi ibadi ya ibadiyar na amadu an gane ko da irin su ibadiyar shakur wa kalilun min ibadiyar shakur din yana musfata mukhalafatan li hamza lan nida banda nida din nan guda biyu an gane guda biyu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun to waɗannan su ne annida saboda suna dauke da ya ya ya su biyu to banda su ma'ana banda su kenan su yana yi wa hamza muwafaqa a an gane ko qul ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a da qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim sai mislu hamza saboda ya in su ga wannan ka'ida an gane shine yace masani atani ahlakani muladi wannan buga misalai ne an gane nahwu rabbi ibadi masani atani ahlakani an gane ko lan da istisna a cikin ta shiga to bismillah mi a tabbata abu wa tasbutu fil halaini الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف روس الآي والحبر موصلة نعم تثبت في الحالين ينا تبت الياءات الزوائد أننا تكون حرزي أنغاني gane الأماني shine la ya yattaqi bi yusuf banda la ya yattaqi bi yusuf inda yake cewa wa man yattaqi bi yusuf wa fa sahihi muallala ya yattaqi bi yusufin ko banda da ya yattaqi bi yusuf ita ce kawai yake wa iska ne an gane amma in ba ita yake wa hazafi wa man yattaqi innahu man yasbir wa innahu yattaqi wa yasbir to yana mata cire mata yawon. amma in banda ita duk wata ya'atil zawaid da ka sani a can shadibiya ko ma wake mata shi yaqub yana yi an gane ko shine la yattaqi bi yusufin huz yaqub kenan karusul ay yana ma da ya'atil idafa a ru'usul ay ru'usul ayi inda ake tsayawa zai tabbatar da su guda biyu fattaqullaha wa adi'uni an gane ko duk ire-iren wannan ala rabbi inni akhafu an yukazzibuni an gane ko an yukazzibuni fa akhafu an yaqtuluni duk irin waɗannan shine ru'usul ayi duk suna nan da yawa malamai sun kawo sun koma shuruhi za ga su so yana yin don haka yaqub yana ta isbatin ya atuz zawaid na cikin hirzul amani kuma ƙari akan haka yana isbatin ya atul zawa na ru'usul ai. an gane ko da yake cewa fala tasta'jilun fala tasta'jiluni an gane ko hmm. da sauransu fa shi runi duk irin wannan ga nunin jama'a mai irin wannan nun nunin din kuma tana da kasara to alamar cewa ya atul zawa'id ce yana isbatinta kuma wasu waslan waqfan shine fil halain an gane ta sai ya ce na haka yaƙo yana isbatin duk ya'atul zawaid ke cikin shaɗibiya ƙari akan haka yana isbatin ya ya'atul zawaid fi ru'usil ayi wal musila al shine wa alif din nan karka je ka ɗauki ha uku ba ka san <laughs> hamzatul wasl din yutabar ana la'akari da ita abu ja'far yawa abu ja'far shine al musila shi sai wasl yake sabanin yaqub da yake fil ne mm. an gane shi ko habru musila kawai yake yuwafiqu ma fil hirzi yana muwafakar ka'ida da ke cikin hirzul amani cikin waɗannan kalmomi fidda'i wattaquni tas'alni tutuni kadakshawni ma'wala wa ashraktumuni albadi tukhzuni qad hadani wattabi'uni thumma kiduni wasila da'ani wa khafuni wa qad zada fatihan yuridni bi halayhi wa an ala duk waɗannan sunan inda yake muwafakan mafil hirzi an gane ko fidda'i an gane nan da'i inda yake cewa ma da wacce da'i da ani halajanan kaga wannan sun yi sabani rawiyan nafi'u sun yi sabani don haka yana saba a inda nafi'u yayi inda nafi'u yayi bi akmalihi to abu ya abu jafar ma abu inda suka saba rawuyansa suka yi sabani to yana daukan wannan wanda ya ambata yana daukan wanda ya ambata kaga da'i inda yake cewa da ani halajanan walai sali ne an algurri subbala to shi ya dauki wannan muwafaqatan liwarshi wattaquni an gane ko wattaquni wanda ba sa fi ubayi inda yake cewa wata zuni fiha hajja raktumuni qad hadani taquni shi ma yana yi muwafaqatan li yaqub ali abi amr al-basri tas'alni wa fi huda tas'alni hawarihi jammala kaga hawarihi abu ja'afa abu amr al-basri da warsh suke tas'alni to shi ma yana yi muwafaqatan li warsh mukhalafatan li qalun wa tu'tuni an gane ko wa tu'tuni bi yusuf haqquhu kaga haqquhu abu amr da ibnu kasir kaga babu nafi a ciki to amma ya abu ja'afa da yana mata ya atiz zawaid kada khshawni ma awala haka nan ikhshawni na daga cikin wanda abu amr al-basri yake can inda yake cewa wa tukhzuni fiha hajja ashraftumuni qad hadani taquni ya ulik shauni ma awala shine wannan shauni ma awala kaga na Abu Amr ne a can shi kadai to amma anan wafaqahu Abu Ja'far shi ma yana mata wannan zawai wa ashraftumuni an gane ko ne yake cewa duk yana tare da tukzuni fiha hajja ashraftumuni kaga na Abu Amr ne wafaqahu Abu Ja'far wal badi an gane ko wa ma akal jawabil badi haqqun janahu abu amr da ibn kasirin da war suke yin albadi to wafaqahum abu ja'far an gane haka nan tukhzuni na abu amr inda ya fara bayanin su da yawa ya'o'in abu amr shi kada ya ce wa tukhzuni fiha hajja ka wa shiraktumuni kad hadani takuni ya ulik shauni wa amala wa anhu wa khafuni duka na abu amr ne to duk shi ma wafaqahu huna an gane ko tukhzuni kad hadani ya yana tafi da shi wattabi'uni an gane ko inda yake cewa wattabi'uni hajja fi zukhrufil ula kaga shi ma na abu abu amr al-basri wa faqahu abu ja'far summa kiduni usila an gane ko wanzu me yake cewa wakiduni fil arafi hajja li yuhmala na abu amr ne shi ma wa faqahu abu ja'far da'ani wa khafuni hakanan da'ani an gane ko ma da wata dani da'i da ani hala janan kaga war shi da abu amur ke yi to faka kuma abu ja'far wa khafuni an gane ko na abu amur basri wa anhu wa khafuni shine na karshen can da ya dauko su daga wata khuzuni fiha hajja sai suka kare da wa anhu wa khafuni na abu amur wa faka abu ja'far wa kad zada fatiha a waɗannan da ke tafa guda biyu bayan ya yi isbati kuma ya yi musu fata shine yuridini biha alayhi an gane ko in yuridini Allahu bidurrin in yuridini Ar-Rahmanu bidurrin a menene eh shine in yuridini Ar-Rahmanu bidurrin ko yawa to bi alayhi in yuridini niyyar Rahmanu niyya kaga za da Fatiha an gane ko haka nan watattabi'an an gane ko inda yake cewa eh, Mm. Allah a ni afa asaita amri sai ya kara da fata Allah a niya afa asaita amri shine wa an duka waɗannan ala Abu Ja'far an gane talaqi tanadi bin bin shine wa shine ibn wardan ibn wardan shine ba'un bin eh, ibn wardan shike cewa at-talaqi at-tanadi ya ce wa wata laƙi wata nadi dara ba zai bil kulfi juhala kaga wannan akwai abu fi una musu da ci dama bi khilafin an warshe to wannan ya nuna maka shi ibn wardan shi ke yin fataha aikin yin ka ya ati zawai da ke karata an gane bi khilafin an ibn jammaz sai ya ce ibadit taqu tama ibadit taqu tama tuma shine shine ruwais yake ibadi an gane ko mm. ya ibadi mene ya eh, mm, ibadi fattakun ya ulil alba ya ibadi takuni a ah, menin ya ibadi takuni na yake تكون معولا من تكون معولا ده mun gama da shi shauni ma'awala o ibadi wanda ke tare da takuni wanda ke tare da takuni ko ya ibadi takuni taqu rabbakum shine ya ibadi allazina amanu taqu rabbakum an gane ibadiyar lazina amanu taƙo na kuma shi ne ruwa shi ke du'a itulu utulu shi ne abu ja'afar yana du'a ina hamza shi kadai hamza kadai ke cewa wa du'a'i fi jana'a jana hulwi hadihi an gane hamza da abu da da warshu da kuma wane ne bazzi suke da wata kabbal du'a to abu jafar shi ma sai ce wata yi a amma karmance tun anan ya ce walhabar Musa musul sai ya aushe da karatu mhm. wahzifan ma'atumin duna ni fula fula shine yana hazzafi ita ita utulu kasance yana cewa du'a fi jana hulwi hadihi an gane ko du'a'i ifi jana hulwi hadihi to anan khalafu khalafa aslahu an gane sai ya hazzafe ta da kuma tumiduna ne an gane ko yace menene tumiduna ne da duga faza fasakala na idgami ne wancan eh wato inda yake faɗa yace menene eh, wa wanda akwai da yake faɗa da yake cewa wa ulan namli hamzatu kammala wannan ita ce hamzatu kammala inda yi ta wasu laini wata subutu mai lalai a wani ne a ba shi ba na wanda bacin a sha ɗibiya wa fil wasili hamadun shakurun imamuhu a kafin nan da yake cewa wajen latuwa isnani isnani fafila tusamma zawa'ida liran eh. kunna al-khaff al wa mhm. bi wa ulan namli kammala ita ce ulan namli wanda wanda ya kammala ta ya zaman to waslan waqfan ita ce to duna ni an gane ko to duna ni bi malin saboda me kuma saboda shi ya fukkul idda kaga bai idda mai an gane to miduna ne dirgama afuwan shi ke idigami ko to miduni ya idigami sai ya sauka kawo wannan wannan da ce idigami kuma bai ya undin ba sai ga ta yana to miduni an gane sai ce mene ma to miduna ne fula shi ya cire ta an gane ko shi khalaf ya cire wannan kuma na zama na mana cire idigami ya ko ko shi babu idigami babu idigami kabir ilgamul kabir ya karanta mhm. shi nan da ake dunan hawa azhiran fula kaga ya zahari ka gani ko shi abu yaqo shi yayi muwafaka da hamza gurin idgami duni bi mali shi kuma khalaf yayi izhari to tunda izhari sai ya daga daga waccan idqira'a ta hamza ta shi ƙara ya'ul eh, zawa'id waslan wa waqfan an gane ta sai ya ce tumiduna ni fula wa atani namlin yusru waslin yusru rauhin waslin in ya wuce sabanin yaqub da yace wa tasbutu fil halaini to da haka rauhin anan atani fama atani yallahu cewa wa fil namli atani wa yuftahu an uli hukmin wa anu li himan wa khilaful waqfi bayna kulli ala dan haka yace wa atani namlin yusru waslin yusru rauhun shike yin atani ko yana me nan zaka dauko wahzif ma kaga tunda wannan yana wahzif shi ma yana hazzafa atani namlin sai ce fama atanillahu an gane ko fama atanillahu amma ya tsaya fa fama atan sabanin asali hoton abu amana daga cikin masu fuska biyu wakfi eh. bai na hulan ala an gane ko to shi anan idan yi wakafi yana da fuska guda ne eh, ya cire ta an gane amma in yi wakafi zai kawo ta ya ce wa tammatil usulu bi aunillahi durran mufassala fassala, sun kammala a taimakon Allah durran su ne abubuwa masu tsada lu'ulu'u mufassala rababbu ya kammala usul yanzu alhamdulillah zaka shiga farshi da yayi kyau a ce ka gama da sharhin shadibiya sai ka dora su gaba haka sai ka taka mata ka taka mata wuta ta gama sai ka fara tadbikin su gaba daya kuma sai ka tadbikin bil akrat al ashara ba sai ka kira ta saba shi kai insha Allah ashirin gaba daya za ta yi da na shadibiya da Allah insha Allah ya amanu wal ladina hadu